Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka buɗe a hukumance a ranar 18 ga watan Satumba ya kai matsayi mai muhimmanci a yau Talata 25 ga watan Satumba. inda shugabannin kasashen duniya suka fara jawabai yayin da ake ci gaba da gudanar da muhimman tarukan ministoci da wakilan gwamnatocin kasashen duniya a gefe guda wannan babban taro da ke tattaro shugabannin duniya wuri daya ya ba da muhimmanci ga tattauna batutuwan da suka shafi mata da kyautata rayuwarsu zaɓo maria fernanda espinosa garces a matsayin shugaban taron na wannan shekara da ke cika na 73 kuma mace ta hudu da take jagorantar wannan taro kamar yadda tarihi ya nuna wani yunkuri ne na jaddada yin kira ga mai da hankali akan yaƙi da tsangwamar mata da kuma ƙarfafa su a cikin harkokin siyasa a duk wasu jawabai da za a yi a wannan taron a wannan babban taro na majalisar ɗinkin duniya an shirya tattauna batutuwa masu muhimmanci akan harkokin mata kama daga kawo ƙarshen cin zarafin mata da 'yan mata da kuma ɗaiɗaiton ɗaukar albashi da shirye-shiryen agazawa mata 'yanci rani da sauransu Loretta Anoche mataimakiya ce ta musamman ga shugaban Najeriya akan harkokin kafafen yada labaru. Ta bayyana min abin da za su gabatar a taron da aka shirya wa mata a gefen babban taron. Um, it's uh, the issues that are facing young women and uh, children in Africa. Our issues are similar because we have a uh, similar heritage as well. Mm. And uh, the African First Ladies will be uh, discussing ways of supporting Uh, uh, Ta ce za mu gabatar da batu ne da ya shafi mata da ƙananan yara a Afirka saboda muna da matsaloli iri ɗaya da kuma al'adu iri ɗaya. Ta ce bayan haka matan shugabannin ƙasashen Afirka za su tattauna akan wannan batu ta yadda za a taimaka wa kasashen afirka akan wannan batu the discussion will be centered around the uh, uh, women, it will be centered around the children and the youth, mm-hmm. and especially the girl education as well. Ta ce tattaunawar matan shugabannin ƙasar da zai mai da hankali ne akan mata da matasa musamman ma karatun yaran mata. Wannan taron mata zai kuma tattauna akan yaƙi da cutar kanjamau, kamar yadda Mrs. Basi, ɗaya daga cikin tawagar matan Najeriya ta faɗa min. This event is about uh, the Organization of African First Ladies against HIV/AIDS. So they are having, they are going to have their General Assembly today. We expect all the member countries, first ladies of all the member countries to be present. Ta ce kungiyar matan shugabannin kasashen Afirka da ke yaƙi da cutar kanjamau za ta yi babban taron ta akan yaƙi da kanjamau kuma ana sa ran duk matan shugabannin kasar za su halarci wannan taro. tuni dai shugabannin kasashen duniya suka fara yin jawabansu kuma da alamar shugaban najeriya muhammadu buhari zai samu damar yin jawabinsa a yau kana ana ci gaba da gudanar da tarurruka a gefen babban taron baba yakubu makiri sashen hausa na muryar amurka daga birnin new york